أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتأنا جن خدني ko rabi'ul Awal, kudu ga watan rabi'ul Awal, shekara ta 1400 da talatin da biyar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ne ya dace da biyar ga watan sha biyu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa muna darasi na goma sha shida a cikin wannan littafi mai albarka na akamul jana'iz lishek nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa annan masallaci mai albarka na ihya'u sunna da ke kofar nasarawa a cikin birnin kano da yardar allah tabaraka wa ta'ala yau za mu tashi a gabar magana akan da take cewa annayul ja'iz annayul ja'iz abinda ake nufi da annayu da ya gabata mun tattauna Yaɗawa a duniya da faɗa a kafafen watsa labarai malamai suna faɗa cewa wani abin da nabi sallallahu alaihi wa wa sallam to akwai kuma ba da labarin mutuwa da ya inganta ya halatta yi malai ce wa yajizu ilanul wafati idan lam bihi ma na na'yal jahiliya ya halatta a ba da labarin mutuwa idan ba da labarin bai haɗu da kuma bai yi kama da irin ba da labari 'yan jahiliya ba وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم wa من الغسل والتكفين والصلاة wa ونحو ذلك Balma ba da labarin mutum yana iya zamantowa wajibi dole idan har ya zamanto babu wanda zai wanke mamaci ba wanda zai masa likafani ba wanda zai masa wanka ko na makamancin wannan to anan gurin ba da labarin mutuwar ma ya zama wajibi wa fihi hadis, akan wannan akwai hadisai masu tarin yawa na farko al'awwal an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na'a najashiyya fil yawm alladhi mata fihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labarin mutuwar najashi a ranar da najashi din ya rasu mun gaya muku a satin da ya gabata cewa najashi din wani sarki ne sarkin habasha sunansa ashama amma ya musulunta ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai dai bai samu gamuwa da annabi din ba sallallahu ta'ala alaihi wa sallama to saboda imanin da ya da annabi sallallahu alaihi sallama sai ya zamanto annabi ya ba da labarin mutuwarsa kuma yake cewa a zo a yi masa sallah kharaja ila al-musalla fa saffa wa kabbara arba'a ya fita zuwa wurin sallar gawa yayi wa mutane yace su yi sahu kuma yayi kabbara guda hudu dama wannan shine kabarbarin da ake yi in an zo sallar gawa Allahu akbar ta farko sai a karanta fatiha har zuwa ƙarshe akwai riwayar da ta ce a iya ƙarawa da sura kamar yadda za mu zo mu karanta nan gaba akwai kuma wasu maganganu na malaman fikihu da suke cewa ma ba za mu a karanta fatiyar ba ballanta na sura amma wannan magana tana da rauni ba ta inganta ba so a karatun sallar jana'iza kabbara farko ana karanta mai fatiha Allahu akbar kabbara ta biyu sai a yi wa manzon Allah salati ba adadi a ta yin salati a ta maimaitawa don ku annabi sallallahu alaihi ya cancanta duk mamacin da ya mutu idan an zo yi masa sallah a yi ta yi wa manzan Allah salati akan gawan shi alal akalli a kyautata masa zaton samun ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allahu akbar kabbara ta nawa ta uku kabbara ta uku to wannan daga nan ne kuma za a fara yin addu'a ga mamaci ai ta masa addu'a Allah ka yafe masa Allah ka ji gansa Allah ka sa dan aljanna ne Allah ka canja masa gida sama da wanda yake da shi a nan duniya canja masa iyali sama da wanda yake da su a nan duniya ya Allah idan mutumin kirki ne ka ƙara masa akan kirkinsa ya Allah idan mutumin banza ne kuma kai masa afuwa ka yafe masa ya Allah ka yafe wa sauran musulmi da mazanmu da matanmu da manyanmu da mu da wanda suke nan da wanda ba sa da hayyina wa mayyitina wa shahidina. وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره اللهم إن كان مسنا فزد في لسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم اغفر له وارحمه وثبت منطقه عند المسألة اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس irin waɗannan addu'o'i su ne ake ta mamaci idan ya mutu kana yi kana tuno cewa wannan bawan Allah yanzu za mu je mu binne shi zai fada cikin tambayoyi wanda baya tsammanin su to shi ake so riwaya ta zo sahihiya idan ɗayan ku zai wa mamaci addu'a ya kyautata masa addu'a kaka zo ana yi sallar gawan karo ka rike hannu ma baka san ma me kake faɗa ba no ka yi addu'a sosai idan baka iya da larabci ba yi mai da hausa Allah ka yafe masa Allah ka yafe masa Allah ka yi masa afuwa Allah ka yi masa rangwame Allah bawanka ne Allah in baka ji kanshi ba zai ji kansa Allah ka kau da kai akan kurakuransa da laifuffukansa da zunubinsa Allah ka sanya cikin ceton annabi sallallahu alaihi wasallam a ta yi in mace ce haka za a yi in ma kuma namiji ne haka za a yi sai kuma Allahu akbar kabbara ta hudu to nan kabbara ta hudu kana da zaɓi ko dai da kayi kabbara sai kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kai sallama shi ma akwai riwaya wasu sun ce sallama ɗaya sun ce sallama biyu a riwaya to wasu kuma malamai suka ce a ƙara yin addu'a mana bayan an yi kabbara ta hudun ma a daɗa yin addu'a an samu riwaya manzon Allah bayan kabbara ta hudun yana tsananta addu'a kuma duk sai ga kamar zai ƙara wata kabbara ta biyar ne amma sai ka ji ya yi sallama kuma to haka ake to haka manzon Allah yayi wa najashi amma ku lura da wani abu guda za mu zo duk mu karanta wannan bayanin ina gaya mana ne a sama sama idan mutum mai matsayi ne idan mutum mai daraja ne idan mutum mai kima ne ko malami ne ko wani basaraki ne na Allah ya yi wa addinin Allah aiki ko wani babban mutum a anguwa to ya halatta a ƙara masa kabarbaran nan a masa guda bakwai ma hina ai masa bakwai kai ya tabbata a riwaya har tara ana yi tara ta zuba mai kabarbarin nan malam ana masa addu'a saboda matsayinsa a cikin al'umma ya kamata a tsananta addu'a kan shi wannan dai ya halatta kuma kawai mutum ne gashi gashi nan kai masa sa kurin kai tawakkali ga Allah Allah sa albarka ko ba ga bane hudun ma Allah ya karba akhrajahu shaykhain wa ghayruhuma wannan hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito shi da wasu su wasa yati zikruhu bi jami'i ziyadatihi min mukhtalafi turuqihi wannan hadisin zai zo ambatansa da dukkan hanyoyinsa gaba ɗaya da ƙare-ƙare wadda za mu kawo shi a matsala ta sittin hadisi na bakwai asani hadisi na biyu a wannan babi na ba da labarin mutuwa malu shahidi yanzu anan manzan Allah da kansa ya ba labarin cewa na jashi ya rasu ko mumtaz an anas qala qala an sallallahu alaihi wa sallama manzan Allah yana faɗa wata rana malam. bari ka ji mu'jiza annabi da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaki fa aka tafi fa shi yana Madina bai je yakin ba amma kurin mala ya hamun bari yana ba da labarin abin da yake faruwa a yakin nan kurin Allah ya ɗauko masa hoton wurin yakin gaba ɗaya ina cewa an buge wani wani ya yi shahada wani ya cafki tuta an buge wani wanda zane uga wani ya yi shahada wani ya cafki tuta jama'a an buge wani wani ya subhanallah kai sabai sun ga abun mamaki a wannan ranar sai hawaye kurin ake ta ana kuka mana manzo Allah ya ce akhadar ta zaidun fa usiba zaid bin sabit ya karbi raya ya karbi tuta fa usiba an kashe shi usiba tana iya zuwa da ma'ana an kashe shi tana iya zuwa da ma'ana an yi masa rauni an raunana shi amma dai anan ana nufin kashe shi ne wani yaƙi ne wannan shine ghazwatu mu'ta ghazwatu mu'ta yakin mu'ta manzon Allah bai halarci wannan yaki ba na mu'ta akhadha أخذ fa ba. zaidu ya karba an kashe shi to ga jafar kuma ya cafki tutar shi kuma dan kun san yaki idan ana yi dole sai da tutar la ilaha illallah tana kanin kwamanda wannan shine ke ƙara wa mabiya karfi da karfin gwiwa cewa fato la ila illallah tana nan fa sama ba a kwantar da ita ba ana kashe zai wannan bai kashe su gwiwa ba sai ja sai ya karba ya tafki tuta dama manzo Allah ya gaya musu da za su tafi to idan kun je wani ne kwamanda idan an kashe shi kai kuma Ja'far kai maza ka karba zaidu kai ne na farko idan an kashe an kashe zaidu ja'far cafki idan an kashe ja'far fa thumma akhadha abdullah ibn rawaha sannan kuma abdullah ibn rawaha sai cafke ta shi ma bayan an an kashe ja'far wa inna aynai rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama la tazrifani manzo Allah yana ba da wannan labarin idan sai yana zubar da hawaye yana kuka ثم Khalid bin al-walid min ghairi imra Khalid ibn al-Walid shi ko ya tuta ba a ce ma ya dauke ta ba kawai da ya ga to komandojin duk an buge su Saifullahi al-Maslul takwabin Allah zararre jaruman maza kenan wata rana Khalid din ne ke cewa Allah wadaran maza namiji namiji matsoraci Allah wadaran shi ya zama mace Allah wadaran matsoraci ya ce babu furmutsu da surkukin da ban shiga ba a yaƙi a jihadi don in samu shahada amma ba a kashe ni ba gani yau zan zo in mutu akan gadona ce duba duba duba duba duba matsoraci wanda ya tsoro ta ifirgita mutum ya rinka sa tsoro a ran shi ce Allah wadaran matsoraci ya ce gani nan ba inda ya ce jikinsa malam ba inda babu sukan takobi babu gaba ɗaya jikinsa khalid ibn al-walid duk tabo ne malam soke shi anan a cike shi nan ya zo ya zauna a sha jinya a warke a daɗa fita kuma a kwarai kuwa to sai khalid ibn al-walid ya cafke wannan tuta malam min ghairi imra kalmar imra daga al-imara a wata riwayar ce akai anna ba'd as-sahaba akhadha ar-raya min ghairi imra yatlubu man ya'khudha bi haqqin fa ha Khalid wani ne daga cikin sahabbai ya cafki tutar da ya cafki tutar yana ta nema waye ya cancanta ya karbi tutar la an kashe mana komandoji waye zai karbi wannan tutar? kawai Khalid ibn al-Walid ya ce ba ni ita ya karbe ta ya rike dama ya cancanta ka san Khalid ibn al-Walid malam Allah ya bashi kwakwalwa da kwarewa ta yaki harkar yaki a ba magana Istratijiyya ta yaki ba magana lokacin da aka je yakin Uhud bai musulunta ba kashe sahabban nan da aka yi aka ci nasara a kashe mutum wajen saba'in da wani abu ai akwai tactics na yaƙi na Khalid ibn al-Walid Shi shine yace wa mutanen sa yace to kada mu tafi gabaki daya mu kari su Muhammadu a samu wasu mu su tsaya a bayan dutse su likimo akwai wani dutse da ake ce da shi Jabalur Roma yana nan har yanzu idan ka je Uhud dan karamin dutse ne haka a filin Uhud za ga mutane suna hawa kansa wannan dutsen shi shine manzo Allah ya ce wasu sahabbai ya ce ku hau kan wannan dutsen ku tsaya ku yi taɓarin kibo kawai da kun ga abokanan gaba za su zo su sai mana illa ku ta musu barin kibo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kak ku sauka duk abin da kuka gani kada ku sauka ku tsaya kawai anan ku anan aka ajiye ku Khalid ibn al-Walid shi kuma yana baya da shi da mutanensa yace mu kuma mu mai da hankali akan waɗannan mutanen su kuma sauran yan uwanmu wato shi yake ga yan uwansu kafirai a lokacin a kai farmaki rumfar annabi idan suka kai wa rumfar annabi hemar annabi suka tunkuɗe ta suka kai farmaki gurin da manzo Allah yake yace waɗannan mutanen za su ga ba za su iya barin a kashe musu su ba in sun ga har an taba annabi to za su sauka suna sauka mu kuma mun samu inda za mu gangara kuma sai mu musu ƙawanya malam hakan kuma ya faru ana gwabzawa ana gwabzawa ana gwabzawa da yake sun yi taktis din abin malam sai da aka kai inda annabi yake sallallahu alaihi wa sallama malam an sha kashi ba a Uhud an sha kashi dan lokacin da aka zo za a taho mutum dubu ɗaya ne da wani abu amma wallahi ina gaya muku sai da wannan shugaban munafukai abdullahi bin ubay ibn salul ya zo yana biyo mutane yana ta ziga yana ta ku yanzu kuna zaune za ku bari muhammadu ya je ja ku halakar da ku ku dawo gida ya za ku bi mutumin nan ku je ya halakar da ku ya sa a kashe ku sai da yawa wuri mutum wajen ɗari uku aka ba manzan Allah labari ya ce ba komai mu tafi a haka so malam da aka sha kashi malam ko wanda suka gudu saboda kafirai sai suka yi wata illa illa da suka yi da suka kai farmaki malam sai aka turo wani kurin ya zo yana wa kutila muhammad kutila muhammad kutila to saboda jama'a da yawa sai aka ta yada propaganda kaga inda kaga illar propaganda ko yada jita jita tana da tasiri fa idan idan wato mabarnatan mutane suna so su yi barna ko ana so a jefo wani abu a cikin mutane wanda ana ganin mutane ba za su yadda da shi ba sai a fara yin propaganda propaganda tana da zaman kanta fa a cikin alghazul fikiri da yakar kwakwalwar mutane da kuma yakar mutane idan aka yada propaganda sai a ga yaya za ku yi yaya emotion ɗinku yaya rad fi'il ɗinku wani irin martani za ku mayar kun damu an yi da magana ta yada a gari kun damu ko ku damu ba to anan ake ganewa cewa to ko abin ya tabbata ba ba za ku yi komai ba kawai sai a zo a tabbatar da abin idan kuma daga propaganda nan ne aka fara ganin kun nuna damuwar ku ba za ku yadda ba za a yi kaza to daga nan za a ce to wannan abun yanzu lokacin yin su bai ba sai a jike to mala haka suka ta yadawa an kashe Muhammadu an kashe Muhammadu an kashe Muhammadu wannan ya karye zukatan wasu mutane da yawa kawai suka tafiya su kawai an kashe Muhammadu kuma wani yaki za su yi ana can sai kabu dan malik ya hango annabi sallallahu alaihi yana da kwalkwalinsa ya saka hular kwano ta yaki ya gane manzon Allah da idan shi sai ya fara shi ma tanna ihu yana cewa wallahi ma kutila muhammad wallahi ma kutila muhammad manzo Allah ya hango shi yana wannan abu sai annabi ya mai haka kai shiru a tafi din akan an kashe nan to wannan ka san me jawo cewa an kashe Muhammad, an kashe Muhammad, wannan shi yasa sai ya karya wasu gwiwa suka suka yi ta kashe sahabbai sai da suka zubar da mutum saba'in malam ko kaza ce kwaya saba'in aka jera ma ita nan tana da yawa na dan adam suna nan yanzu haka gawar su kabarin su yana nan a Uhud to waɗannan mutanen su ne sai suka sauko wanda annabi ya ce kar su sauko da sai suka samu sabani a tsakaninsu a aje a kashe annabi Muhammadu muna tsaye a nan gurin saboda ya ce kar mu sauka to ai bai san me zai faru ba shi shikenan yanzu haka mu tsaya sai an kashe shi sannan daga baya mu muna ganin ana ta kashe Muhammadu ba za mu sauka ba ko ana kashe mana yan uwa ba za mu sauka ba ko gashi nan ana ta diban ganima ba za mu sauka ba kawai suka ce gaskiya mu sauka wasu suka ce in mm, mm, fa kun sa annabi ya ce kar mu sauka fa to sai wasu suka sauka wallahi malam saukan nan ne da za su sai karya musu karbi sai kafaran nan suka zo suka yi musu gawanya ta kashewa aka ta kashewa to a nan gurin malamai suke cewa ashe manzon Allah ana masa biyayya ko a cikin yaki, ko a firmutsu ko da wahala sai an bi manzon Allah yanzu ka ga rashin biyayyan da aka yi masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su ba na ce muku ku tsaya ba ba na ce kar ku sauka ba me ya sauko da ku to yanzu an ce mu bi manzon Allah ko a sha'anin yaƙi to haka kuma a zaman gida mu'amalar mu ta yau da gobe da addinin mu da ibadar mu sai mutum a zo ana ta tafurza da shi akan yabi annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan Khalid ibn al-Walid din kafin ya musulunta ke to amma bayan ya musulunta kuma sai ya zamanto shine takwabin Allah zarare yayi wa addinin Allah aiki Khalid ibn al-Walid futi halahu kuma Allah ya masa budi, lokacin da ya karba kuma ya samu budi sauran duk an kashe su amma shi ba a kashe shi ba mahallu shahid wannan hadisin ai annabi ya ba da labarin mutuwa ko an kashe ne ya yi shahada an kashe ne wannan ba ba da labarin mutuwa ba ne to ashe akwai wani nau'i na ba da labarin wani ya mutu din wanda yake wannan ba haramun ba ne saboda ba an yi shi ne da sigar alfahari da nuna matsayinsa ko na makamancin wannan ba kuma wannan hadisin yana nuna mana alamar shaida ta annabtar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lalle manzon Allah annabin Allah ne ko shakka ba tunda majigin abin ba aka dauko aka nuna mai majigi akhrajahu al-bukhari wa tarjama lahu qablahu mal bukhari ne ya rawaito wannan hadisin kuma shi ya masa tarjama da hadisin da yake kafinsa bi qawlihi da fadin sababur rajuli yan'a ila ahli almayyit bi nafsihi babin da ke magana mutum ya bada labarin mutuwar mamaci ga iyalinsa da kansa wa qala al-hafiz wa fa'idatu hadhihi at-tarjama al-isharatu ila anna an-na'ya laysa mamnu'an kulluhu abinda ake nufi da wannan tarjama wannan hedin din yana nuna mana cewa shi ba da labarin mutuwa ba duka bane ya zama na haram wa innama naha amma kana ahlul jahiliyyati yasna'unahu an hana ba da labari ne irin wadda mutanen jahiliya suke yi yaya suke yi fakanu yursiluna man yu'linu bi khabari mauti ko bi khabari mautil mayyiti suna ba da labari ko suna aika wanda zai ba da labari akan mutuwar mamaci ala abuwa duri wal aswaqi a kofofin gidaje sai a zo a kafe mutum a kofar gida kan duk wanda ya zo wuciya sai ya ba da labari ya mutu ko a je bakin kofar babbar kasuwa sai mutum ya tsaya ta kwalla ihu yana cewa wane ya mutu wane ya mutu wannan shine anna'ayu da za a yada a kwakwazo a cikin jama'a wannan an hana haram ne qultu malai ce wa idza kana hada musallaman idan dai wannan bayani da aka faɗa an miƙa wuya an sallama fasiyahu bidhalika ala ru'usil manabiri ɗaukaka sauti faɗa da ƙarfi akan mumbarai na masallatan juma'a ko na idi ya kunu na'ayan min babi aula to wannan shi ma ya zama ba da labari na mutuwa wanda shari'a ba ta yarda da shi ba tunda an hana a faɗa a kasuwa dan me dan saboda kar kwakwazo a cikin mutane to waɗanda suke hawa mumbarin masallaci fa shi ma su faɗa shi ma yana cikin wanda bai halatta ba ولذلك جزمنا bihi fil الفقرة التي qabla hadi saboda haka ne muka yanke zance a fakara da ta zo kafin wannan cewa ba da labarin mutuwar mamaci akan mumbari a masallaci ranar juma'a shi ma yana cikin abin da yake bid'a ne bai halatta ba wa qad yaktarinu bihi umurun ukhra hiya fi zatiha muharramatun ukhra malam ya ce wani abun yana iya haɗuwa waɗanda su kansu ma abubuwan da ake faɗa ɗin ko abun da ake yi ɗin su ma haram ne mislu akhdhil ujrati ala hada siyah akwai wanda ma biyan su ake a ba su lada akan yin kukan mutuwa da ihu da ba da labarin mutuwa kwangila ce biya ake malam sai a samu mai kwankwazo ina irin masu shela masu yi waɗannan ko wanda ya iya kuka da ihu sai je cikin jama'a sai fashe da kuka sai ce wani fa ya mutu wani ya riga mu gidan gaskiya yana kuka sai ya gama kuma alali kudin sa a bashi to wannan duk haram ne wa madhil mayyiti bima yu'lamu annahu laysa kadhalika da waɗanda suke zuwa suna yaban mamaci da abinda an riga an san cewa haƙiƙanin gaskiya shi mamacin nan kuma ba haka yake ba a zo a ta ƙarya sai bayan ya mutum ya mutu a yi ta ƙarya abin da bai yi ba a yi ta faɗa kasan ana yi ai shi yayi kaza shi yake kaza ai kaza ma yake shi ma duk wannan yana cikin na'ayi wanda yake haram ne bai halatta ba wa ku lura da wannan ana zaman mutuwa haka irin zaman makoki ana ba da labarin mamaci kowa Allah Allah yake samu damar da zai yanki ta ƙaryar ya jefa bai halatta ba kakka yadda ka faɗi wani abin da ba haka yake ba akan mamaci abinda ka sani na gaskiya akan sa faɗi wanda baka sani ba rabu da shi kurk kai shiru ka kaulihim as-salatu ala fakhril amajid al-mukarramin wa baqiyat as-salaf al-kiram as-salihin larabawa kenan idan an zo za a yi wa mutum sallah wani babba in ya mutu ko dan girmama sai ce jama'a mu zo mu yi sallah ga manya-manyan abin alfahari manyan mutane abin girmama wannan kuma shine ma cikin sauran salafus salih a cikin salafus salih magabata na kwarai da ake da su irin wannan mawacin shine sauran dawan shine na karshe ya ƙare. kuma ba haka bane magariya ne wannan duk haram wa yusafu lil mukhbiri an yatluba min an-nas an yastaghfiru lil mayyit an so ga wanda yake ba da labarin mutuwa ya gaya wa mutane su nemar wa mamacin gafara ba wai kawai a ce wani ya mutu a'a wani ya mutu amma ku neman masa gafara Allah iya ce li hadisi abi qatada radiyallahu anhu qala saboda hadisin abu qatada Allah gara masa yadda yana cewa ba aka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jishan kumara fa qala alaikum zaid bin haris fa in usiba zaid fa ja'far bin abi talib فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصاري فوثب جعفر فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما كنت أرحب كما كنت أرحب أن تستعمل علي زيدا قال امضه فإنك لا تدري أي ذلك خير فانطلقوا فلبثوا ما شاء الله ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأمر أن ينادي الصلاة جامعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناب خير أو بات خير أو ساب خير شك عبد الرحمن يعني ابن مهدي ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي إنهم انطلقوا فلقوا العدو فأصيب زيد شهيدا فاستغفروا له فاستكبر له الناس ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيدا أشهد له بالشهادة فاستغفروا له ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فوثبت قدميه حتى قتل شهيدا فاستغفروا له ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء هو أمر نفسه ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه وقال اللهم هو سيف من سيوفك فانصره فمن يومئذ سمي خالد سيف الله ثم قال انفروا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد فنفر الناس في حد شديد mushatan wa rukbana akhrajahu ahmad wa isnaduhu Hassan an so a ba da labarin mutuwar wani lokacin an ba da labarin kuma a ce Allah ya yafe wa wani wanzan Allah sallallahu ya tura randanar yaƙi wato jeshul umara wato yaƙin commandos kenan shine al umara commandoji lokacin wannan yaƙi din ghazwatu mu'ta manzo Allah ya ce to alaikum zaidu bin haritha ga zaidu dan haritha shine shugaban ku shine komanda na naɗa muku zaidu dan haritha ku bi shi ku masa da'a malam kaji ko a wurin yaƙi akwai komanda akwai jagora ba a tafiya kawai wai kowa ya biya allansa da kansa a'a dole ne sai an nemi umarni manzo Allah yake cewa idan an kashe zaidu to Ja'far bin Abi Talib shi ya kamata ya ɗauki tuta idan aka kashe Ja'far to Abdullahi bin Rawahat al-Ansari shi ya kamata ya ɗauki tuta wasaba Ja'far kawai sai Ja'far ya zabura shine wasaba ya zabura ya yunkura ya ce na rantse da ubangiji ko kuma na bada fansar babana ya mutu ko a kashe shi ya manza Allah ka rayu da mahaifiyata a katta kai ka rayu ma'ana tafi ta babana da mahaifiyata ka ji masu san Allah da gaske ba masu san sa da ganga da waka ba da gaske faɗa ake a aikace a yanzu yana kiɗa yana waka yana wani ya gaya yana wani amma ya kwashe gemus yana kira yana waka yana yaban annabi kuma magariba ta zo bai fita sallah ba yi ana waka kuma an kiyaye sallah wai kuma ana son annabi ba waɗannan ba wannan yan ƙarshen zamani kenan Allah raba mu da sharrin su da mu Jafar ya ce ya Rasulullah ya manzon Allah yace ba na jin tsoro ba tsoro nake ji ba cewa kalmar arhaba an tasamila alayya zaida ka dora zaidu a kaina kun ga sai da aka fara gabatar da zaidu aiko yace ba na jin tsoro dan an gabatar da zaidu a kaina kamar yana nuna cewa ka duba fa mutuwa ce malam mutuwa ce harkar mutuwa ce amma yana ganin ina ma da shi ne na farkon don ya fara samun shahadar manzo Allah ce kadai a haka baka san wani abu ne ya fi alheri ba suka tafi aka je yaƙi masha Allah zuwa wani lokaci malam ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hawa munbari ba yana hawa munbari yana ta kira yana cewa salatu jami'a jama'a zo a yi sallah a zo a yi sallah a zo a yi sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan sun haɗu dama in ya so ba da labari in wani abu ya faru sai ya ce a haɗu gaba ɗaya a masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa to wani abu ya faru na alheri ka duba rashi ya kai amma sai ya ce wani abu na alkhairi ya faru na ba khairun ba khairun ko ba ta khairu ko saba khairu ko alheri ya dawo in ya ce na ba khairun ana nufin hadasa khairun wani alheri ya faru in ya ce ba ta khairun to alheri ya kwana da ku ya ku mutane in ya ce saba khairun kalmar saba raja ne kamar yadda Allah ce wa iz ja'alna al-baita masabatan lin-nasi masabatan linnasi ay marji'an linnas ga alheri ya dawo muku wannan kalmomi guda uku abdurrahman ibn mahadi mai riwaya shine ya shakka shin na ba aka ce ko saba ko bata saboda kalmomin suna da kamar cenceniya da juna manzo Allah ya ce in ba ku labari dangane da waɗannan mayaka da suka tafi ya ce sun tashi sun tafi sun gamu da abokanan gaba an fara gwamza yaƙi fa usiba zaidun shahidan an kashe zaidu ya yi shahada zaidu min harisa wastaghfiru lahu to ku nemo masa gafara shine mahallin shahid kamar yazo yace ce jama'a zaidu fa ya rasu sai ku yi hakuri ku nemo masa gafara kenan yanzu in ka ba da labarin mutuwar dan uwanka ko mutuwar wani ce jama'a wani Allah ya masa rasuwa amma mu neman masa gaba jama'a wani Allah ya masa cikawa Allah ya fi masa mu neman masa gafara wani baban mu fa sai dai hakuri mu neman masa gafara Allah ya fi masa wani mahaifiyarmu mu Allah ya mata cikawa yau amma mu neman mata gafara wannan shine abin da shari'a ta ce استغفروا له kawai mutane suka ce Allah ya fi wa zaidu Allah ya fi wa zaidu Allah ya fi wa zaidu wastakbara lahu nas wanda Allah ya ce sannan bayan sai shi Ja'far ibn Abi Talib dan uwan Aliyu sai ya karbi tuta shi ma وشجع على shahidan. Shadda قتل شهيدا ya على القوم يتننتا ومتانا يشي shiga مصو har sai da aka kashe shi hatta kutila shahidan aka kashe shi ma ya shahada shi ma Ja'far dai yanzu gashi ya rasu kenan yanzu duk mun ji labari waɗannan sabon a ghazwatu mu'ta suka rasu shi ma ya shahada manzo Allah ce ashhadu lahu bi shahada ina shaida masa yayi shahada Ja'far ba dan uwan Ali bin Abi Talib ba annabi ce ni na shaida yayi shahada wai ka san me wai ka san me mutum shahada manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa a riwayar Imam Bukhari akwai hadisai da Bukhari ya kawo su a sahihin sa bisa magana ne akan mutuwa ta shahada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ba da labari yana cewa arwahu shuhada rayukan duk shahidai an sa su ne a cikin tsuntsaye a gidan aljanna rayukan duk shahidi in yi shahada to akan ɗauki ran a sa shi a cikin tsuntsu yana kewayawa a gidan aljanna yana ciyawo kisa ce na ta saban nan lazina kutilu fi sabilillahi wata. ka ku taba tsammanin waɗanda aka kashe su saboda Allah wai sun yi mutuwar banza wai matattu ne wallahi a malan raya su ake ahya'un inda rabbihim yurzaqun rayayyu ne a wajen ubangiji wallahi ba gawa bane wallahi ba mushe bane wallahi ba matattu bane kuma Allah yana azurta su a wajen shi wani hadisi ya zo yake cewa wanda ya mutuwa ta shahada duk zunubinsa an yafe masa gaba daya komai yadda ka san a wanke wannan tsumman a wanke shi ta tas in dai mutum mutuwa shahada to ka ce ya gamu da Allah bai da zunubi ko daya sai abu daya wanda Allah bai alƙawarin yafe shi ba shine fashi daina ba shi ba shi ba Allah ya mana kuwa komin shahada da mutum ya inda akwai bashi a kan to akwai matsala shi yasa iyayen da za ka yi ka nemi Allah ya baka tsaro da bashi wai aka ce wai kudin da ake ba mu sa ne albashi shi ya ce bashi an ji wai yana cikin kowa wai وی فایند باشه وی فایند باشه شهیدی سنا تره ده انبا ده منزنن الله ده صالح انبای حتى الله يجيرو سكين سورة النساء ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما wanda ya bi Allah ya bi manzan Allah ya bi alkitabu wa sunna ya ce littafin Allah shine abin binsa sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce a bar aikatawa a gare shi a cikin su yake daukan doka da ka'ida da aqidarsa to wannan yana cikin waɗanda Allah ya musu ni'ima cikin annabawa ta ji matakin farko sai siddiƙai kannan annabawa kenan na ukunsu shahidai waɗannan mutanen namu kenan da ake magana shahidi yana tare da annabi siddiƙi shahidi sai kuma salihan bayi Allah ce ta, wa hasuna ula'ika rafiqa ka gaskiya abokantaka da waɗannan ta kyau wannan abokantaka ta yi kyau a ce Allah ya jefa ka anan to malam ko na ƙarshen ma ka samu ai Allah sa albarka kwarai kuwa in ba ka cikin na ƙarshen fasancin ka ya ƙari manzo Allah ya ce ina shaida wa Ja'far yayi shahada fastaghfiru lahu ku neman masa gafara ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحه sannan kuma abdullahi bin rawaha ya dauki tuta ku duba wani tawadu'un annabi kuma ku duba wato ba a so bawa ya sakankance da ramar ubangiji yanzu wannan ai mun yi bayani duk shahidi ba an yafe mai zunubi ba manzo Allah ya ce an yafe wa shahidi zunubin sa an yafe mai hadisin bukhari amma kage kuma ya sun da kuma annabi yana ce a neman musu gafara dan a nuna maka janibin Allah nema ake da gaske ko an baka dinka da dada nema wannan gafara da za ku nema musu ya kara musu matsayi da daraja a wajen Allah baraka wa ta'ala kada wani ya ce to ai kuma ya za a ce sun yi shahada kuma an ca a neman musu gafara a'a yanzu manzo Allah ba yana da takawa ba da tsoron Allah ai ko shakka babu ko amma Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillah wala tuti'il kafirin wal munafiqin ya kai annabi ka ji tsoron Allah bai da tsoron Allah ne yana da shi yana da shi so dan da aka ce ji tsoron Allah ba ya nuna babu bane so da aka ce a neman musu gafara ba ya nuna cewa ba a yafe musu bane ba ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه يتبتد دقا دقرسة يكهو أي نعم حتى قتل شهيدا السيد أكا yi شهادة fastaghfiru lahu ku neman masa gafara thumma akhadha liwa'a Khalid ibn al-Walid Khalid ibn al-Walid ya dauki tuta shi kuma walam yakun min annabi ya ce shi baya cikin wanda aka ammara aka ba shugabancin lokacin da za a tafi din ba a lissafa da shi cewa kai kana cikin marika tuta ba amma maslaha aka gani aka ce shi ya kamata ya karɓi tuta ya ɗauka ammara nafsa ya wakilta kansa a wannan riwaya a wata riwayar wani sahabi ne ya ɗauka yana neman waye zai ɗauki tutar nan da cancanta aka ba shi sun mara rasulullahi sallallahu alaihi su usbu'ai manzo Allah sallallahu alaihi ya daga yan yatsunsa wa kala yake cewa Allahumma huwa sayfullahi huwa sayfun min suyutika ya Allah ina shaida maka Khalid ibn al-Walid takobi ne daga cikin takubanka ma'ana Khalid din gaba ɗaya takobi ne na ubangiji kawai mala aka ce fa da inda Khalid yayi inda ya shiga furmutsi sai dai kaga kayuka suna sauka kawai fiu fiu fiu fiu aka ji saboda Allah ya bashi wato wato wato kwarewa baya sara biyu baya sara biyu kuma shi wato kwarjininsa in ya zo din ma bajewa ake tsoronsa ake ji ko a cikin sabon fa su sun san waye Khalid wato kaji ko tsoro wai tsoro ka san tsoro ko to tsoro a gurin Khalid ibn Walid babu shi gaba ɗaya an ɗauko shi an yanka shi a gaban sa bai san shi ba in ma ka san shi ne ma ya akwai matsala ko to bai ma san shi ba shi shikenan Allahumma huwa saifun min suyufika fansurhu ka taimake shi annabi ya waya addu'a famin yau ma'izin sun miya khalidun saifallahi daga nan aka ce wa khalidu saifallah kenan duk wanda aka sa masa suna saifullah so ake fa ya zama khalid Allah ya sauwaƙe kaga saifullahi amma kuma matsoraci ko ba ka bane ba mu yanzu wallahi akwai saifullahi saifullahi amma wallahi malam ko gafiya sai ta fargita shi bera sai ya baza shi kaga mutum sai hullahi ne amma wallahi kinkiso ya hana shi kwanciya a ɗaki to duk wanda ya sanya wa ɗansa saifullahi to yana nufin khalid ne takwabin ubangiji a shi ne ma'anar sai ɗin ai takwabi allah na ubangiji ma'ana kai ɗin gabaki ɗinka wato wani instrument ne na ubangiji da za a yi amfani da kai wajen aikin allah amma kaga saifullahi ba ƙida ko saifullahi ba kaza so duk wanda yake da saifullah yana da yake da suna saifullah yana da babban suna kuma harka ta tsoro to kama cire ta a cikin lamarinka ku ne jagororin mu kuna gaba muna bayan ku <laughs> ko ba gaba ne ba yawwa Allah ka taimake shi fa min yawma sun summiya khalidun sayfallah thumma qala infiru fa amiddu ikhwanakum annabi yace to ku tashi ku tashi ku je ku taimaka wa ‘yan uwanku, ku agaza wa ‘yan uwanku, wala ya takhallafan na ahadun kada ɗaya ya zauna ya makale ya ki tafiya, kowa ya Kun ga halin da ake ciki, haka mutane malam suka tafi a cikin tsananin zafin rana, mushatan da masu tafiya da ƙafa kubanan da kuma mahaya abin hawa. Wannan hadisin Imam Ahmad ya ruwaito shi da isnadi ingantacce. وفي الباب عن ابي هريره وغيره في قوله صلى الله عليه وسلم لما نعى للنجاشي a cikin babin akwai daga riwayar هريره huraira ya ce lamma na annabi النبي najashi annabi ya نجاشي labarin mutuwar najashi wa mutane istaghfiru li akhi manzo Allah ya ce wa jama'a ku nemar wa najashi din ma rahama da gafara wa sayati fil mas'ala 60 wannan hadisin zai zo a matsala ta 60 a nan gaba insha Allah ta'ala alamatu husnul khatima abu na gaba shine wannan malam shine abin da ake nema Allah mana arzikin sa malam Allah Allah ka samu na da Allah ka datar da mu akwai wasu alamomi na kyakkyawan cikawa wanda Allah ya taimake shi ya masa agaji to in ka ga mutum ya mutu da wannan to in Allah ya so da malam kai masa albishir ko kai wa iyayensa da ƴan uwansa albishir cewa ya yi kyakkyawar cikawa karshen tika tika tek ko ba ka bane ana dama ku ne dan riba so abinda muke nema dama mu yi kyakkyawan cikawa shi yasa haushi yake cewa Allah sa mu cika da imani abu na 25 malam yace summa inna shari'a hakima qad ja'ala alamatin bayyinatin yustadallu biha ala husnil khatima shari'a shari'ar musulunci mai hikima ta sanya wasu alamomi bayyanannu da ake kafa hujja da su wajen bayani akan kyakkyawan cikawa katabaha Allah ta'ala lana Allah ya rubuta mana su inji mala albani ce Allah ya rubuta mana Allah sa da rabo mala aina eh, bi fadlihi wa mannihi da falalarsa da baiwarsa fa ayyu mamri'in mata bi ihdaha duk mutumin da ya mutu da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da zamu ambata kana bushara ko bisharatan lahu wannan ya zama bushara shi a gare shi wa ya laha min bishara kai wannan bushara ta girmama al'ula na farko babban bushara da za ka faɗa garanti mutum ya yi kyakkyawan cikawa nutuquhu bi shahadati inda al-mauti duk wanda ya zo mutuwa ya yi kalmar shahada to an dace mutum ya zo zai mutu ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to ai alhamdulillah wannan garanti ya mutu akan akan fitra insha Allah to amma ina ga maka malam ba kowa ke samu wannan ai kwarai da gaske kasan kasan me yake faruwa ne wato mutuwan nan kuma zuwa take yi wa mutane wani lokacin kamar bacci baka san lokacin da bacci yake daukan ka ba haka ne kana kwance kana tunani kana tunani kana tunani ko da sai bacci ya dauke ka to haka kana kwance ciwo yana damun ka yana damun ka kamar bacci za ka yi wallahi malam sai dai ka tarar da kanka ana maka tambayoyi labari kudu sai dai labari ya saura ga ga yan uwa kawai a fara kokarin daukan ka a wanke ka ruwan da zaka sha ya kare abincin da zaka ci ya kare numfashin da zaka sha ya kare zirga-zirgar da zaka yi ta kare maganar da zaka yi ta kare wani maganarsa tana karewa kafin numfashinsa ya kare sai ya sati uku bai yi magana ba to daman an lissafa iya kalmomin da zai faɗa a duniya ayi ayi yayi magana wallahi bai zai magana ba ya gama in Allah masa arziki magana karshe da zai kara shine kalmar shahada in kuma ba haka ba haka Allah ya ga dama din haka a shiru din nan zai mutu akwai wanda za a yi ruwa dai a bashi ruwa a baki sha wallahi bare sha dai a daura masa saboda ruwan da Allah ya rubuta zai sha duniya an gama wannan iya yana nuna wani abu yana nuna wallahi wallahi mala ya kamata mu zauna cikin kimtsi da shiri mu zauna cikin kimtsi da shiri mu zauna cikin kimtsi da shiri mautul fujua ta yawa wato mutuwa wadda take ba aune ta yawaita da wani abin da bai kai a mutu ba gaskiya shi yake mutuwa wai yanzu ciwon kai fa da mutum ya ce kansa yana ciwo ko sai a ce ma ya mutu wane yana ciwon kai me yasa mishi wallahi malaria ce an kai shi asibiti ana kai shi asibiti nan kwana dai kwana bisa ce jama'a sai dai ai hakuri wane ya cika wannan wallahi ya faru bila adadin hadari an yi hadari a mota a alhamdulillah ma gaskiya shi da sauki jikinsa ai wasu sun mun mutu ma ya ne a da sauki ma an kai shi an dawo ana dawo da shi in gaya ma kwana ɗaya biyu ko sai shi ma ya bi su ko yanzu yanzu nan lami lafiya kalau wallahi sai a ce ka hau mota ka yi tafiya zaka je kawai kun je kun haɗu da wani gaba da gaba ya nike ka labarin ka ya ƙare ka tashi daga ɗan duniya ka shiga ɗan lahira kenan zaka je ka tarar da wata rayuwa ne ta daban mala wadda baka santa ba abinda ake baka labari wato shi zaka gani su kowannen wallahi ya zauna cikin shiri wanda ya san baya sallah akan lokaci ya rinka zuwa yana sallah akan lokaci wanda ba shi da aqida ba shi da tauhidi yayi kokari ya samu aqida da tauhidi da kade ta Allah kakka bauta kowa sai Allah wanda ya san a cikin lamarin addinin sa bai wa manzon Allah biyayya dan yi wa annabi kishiya ne me dan yi wa annabi kishiya ya kirkiro abubuwan da annabi bai san da su ba annabi bai ce a yi su ba shi kuma da su yake addini to ya tuba ya daina dan tuhumar annabi ne wanda baya bin iyayensa ya bi iyayen shi koma ya bi iyaye akwai waɗanda suke da matsala da iyayensu matsala faɗa ga mutum ana ta ƙoƙarin ya za a sulhunta shi da shi da babansa akwai wanda baya yi wa babansa magana babansa ne amma baya masa magana akwai wanda ba uwarsa ba sa magana da ita kwata-kwata da matsala ce kuma an ce yardar Allah tana cikin yardar iyaye aina iyayen ka su yarda da kai ba to wannan kamar wani wato wato wani license ne da za a baka na ka samu yardar Allah shi yasa za ga duk mutumin da ya mutu iyayensa sun yarda da shi to wannan akwai dadi ai so ku yi kokari ku biya mu to kalmar shahada din nan kalma ce mai tsada kuma ba a samun ta haka malam sai an ta yin sujada ana fada ya Allah ka samu cika da kalmar shahada duk lokacin da ka zo yin addu'a mala ka ce ya ubangiji ka yi min arziki da cigaba da kalmar shahada Allah gatan da nake so ka mun ka taimake ni inda na zo mutuwa in yi kalmar shahada kaga wannan Allah ya taimake ka wata ran mala'iku suka ji suka rubuta suka mika wa Allah ya karba salat shi ban ya rubuta ba baya fasawa eh ba ni da kai bane zan iya zuwa yanzu in ce na baka mota ta ce kai. ka da mun da kayata <laughs> lamarin Allah in dai ya riga ya shi ke yasa ibnu sai masa rahama yake cewa dangane da ayoyin da suke magana akan Allah ya yarda da sahabbai ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka ta shajarati fa'alima ma fi qulubihim anzala sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba da can inda Allah yake cewa radiyallahu anhum wa radu anhu sun yadda da Allah Allah ya yarda da su to duk mutumin da Allah ya ce ya yarda da shi to fa ya gama yarda da shi din kuma daga baya baya zuwa ya ce na fasa to me yaddar Allah in Allah ya yarda da kai shine ya dauke kai tsunduma ka a gidan aljanna tsundum amin to sahabbai sun samu wannan garantin su kam ka san saboda me lisharaf مع النبي sallallahu alaihi wa sallama. saboda sharafar kasancewansu tare da manzon Allah sun rayu da annabi kasancewansu a ƙarƙashin inuwar manzan Allah kasancewansu surukan manzan Allah kasancewansu abokanan manzan Allah kasancewansu waɗanda suka ba da jininsu don addinin manzan Allah ya ɗaukaka kasancewansu wanda suka ba da kuɗinsu annabi ya taimaki addinin Allah kasancewansu wanda da su ne suka ba da ‘ya'yansu annabi ya aura ko annabi ya ba da ‘ya'yansa su suka aura wannan ya ba su wannan daraja da matsayi Allah ce ya yadda su sai kuma wani yanzu daga ma wani karan kada ya zo ya ce bai yadda da su ba ko yana zagin sa shi kuma a ina shi kuma a me Allah ka ba mu cikawa da kalmar shahada saboda manzon Allah yana faɗa a cikin hadisi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda ya zama to sa na karshe malam kalmar shahada ya cika to ya zama dan aljanna wannan hadisin akhrajahu al-hakim wa ghayruhu bi sanadin hasanin an mu'az imam al-hakim ya fitar da shi da waninsa da isnadi hasani ingantacce daga mu'az ana nuna mun lokaci yayi abinda na faɗa ne daidai Allah ya lada na kuskure ko tuntuma harshe ina neman afuwar ubangiji subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته